Aikin wannan kwamiti shine sake bitar yadda ake ba da lasisin mallakar bindiga da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi bisa tanaje-tanajen dokokin tu'amali da makamai don tabbatar da kare muradin jama'a da ma samar da tsaro. wata sanarwa da kakakin hedikwatar 'yan sandan najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda muyiwa a dejobi ya sanya wa hannu ta ce rundunar 'yan sandan najeriya za ta haɗa hannu da dukkanin masu ruwa da tsaki kwararru da kungiyoyi masu zaman kansu domin tabbatar da ɗaukar ingantaccen mataki a wannan lokaci. Babban baturan 'yan sandan Najeriya Dr. Kayode Egbetokun ya ce za a yi duba irin na tsanaki. a asase tare da nazarin irin ƙa'idojin da ake bi a halin yanzu wurin baiwa jama'a lasisin mallakar bindigogi domin sake tsara wata sabuwar hanya wacce za ta yi maganin dukkan matsaloli. To koyaya masana tsaro ke kallon wannan mataki? Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Bikon Consultant ne da ke nan Abuja. Cikin ababen da suke kara jawo matsalar tsaro a cikin Najeriya shine yawan makamai wayanda ke hannun wayanda bai kamata a ce suna rike da su ba. Wayannan makamai ko sun kama daga kananan makamai har zuwa manya-manya wanda na sojoji ne. Duk wani yunkuri wanda gwamnati za ta yi wurin karɓe wayannan makaman abin yaba ne. Basharu Altine Guyawa Isa na bibiyar yadda harkokin tsaro ke kasancewa a Najeriya. Yaduwar makamai wannan yanki abu ne wanda wato sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin irin yadda makamman suka shiga hannun jama'a kuma yadda ake kisan jama'a ga makamman to duk wani tsarin bita wanda ainihin hukumar 'yan sanda za ta yi domin ta sabunta lasisi na tantance waɗanda an ɗauke da bindiga da kuma yarda su ɗauki bindiga to al'amari ne wanda ka ba an makara amma babu makara kuma ɗaya waje saboda ita kiyaye lahiya, ko yaushe an ka horgar da abin da zai mata illa an ka ɗauki mataki daidai na babu shakka wajibi ne wannan ƙasa a san makami wanda aka hannun kowa a san ainihin aikin da yake yi da wannan makami domin idan ba haka ba ba za a ƙididdige irin makaman kamar da aga hannun jama'a ba wanda adda lasin na mallaka makami an san da shi wanda ya amfani da makami bai da lasin kuma an san da shi wannan shine abubuwan da ya kamata a yi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria